Gwamnan jihar Osun ya ce nan ba da dadewa ba, gwamnatin jihar za ta kafa kwamitin binciken musabbabin rikicin Yarbawa da 'yan Arewa a garin Ile Ife wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, sannan aka lalata ɗimbin dukiyoyi don a gano waɗanda na haddasa rikicin a tantance hasarar da suka tafka, kana a san irin taimakon da za a yi musu. Gwamna Rauf Arigbasola ya ba da wannan tabbacin kafa kwamitin ne a unguwar Sabo Ile Ife a lokacin da ya dafa wa tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Rabi Rabi'u Musa Kwankwaso baya da ya je Ile Ife don jajantawa mutanen Arewa a game da hasarar da sun kayi a rikicin. As a government, I'm instituting a panel of inquiry that will look critically into the immediate and remote causes of this, provide solution and recommend relief measures to a the loss. Gwamnan jihar Osun Rauf Aregoshola ya ce a matsayinsa na gwamna zai kafa kwamitin da zai duba ya kwankwance sanadiyar wannan tashin hankali ya nemo maslaha tsara matakan taimakawa waɗanda na cutu a rage musu raɗaɗin hasarar. Gwamna Rauf Aregoshola ya ce tuni jami'an tsaro suka danƙe sama da mutane ashirin da ake zargi da aikata kisan kai da lalata dukiyoyi daga nan sai ya buƙaci jama'a da kada su ɓoye waɗanda na aikata wannan wannan ɗanyen aikin. Shi ko injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano, ya faɗi dalilin sa na zuwa ile kuma ya ce gidauniyar Kwankwasiya za ta taimaka wa mutanen. Kamar inda kuka sani akwai rigingimu da suka faru a wannan gari na Ife kuma alhamdulahi shi an shawo kan wannan fitintunu to shi ne na zo domin ga mai girma gwamna yi masa godiya irin kokarin da ya yi na tabbatar da cewar rigimar nan an kashe ta akan lokaci to kuma da na zo wurinsa ya ce shi ma yana so ya zo domin mu gaida mutanen arewa wanda suke wannan gari na ife an yi asarar kayayyaki kuma an yi asarar ma mutane muna addu'a Allah ya ji kansu kuma irin asarar da aka yi Allah ya mayar da alheri kuma mu ma daga bangaren gidauniya mu ta kwankwasiya ko mun yi alkawarin ba da taimako domin ya kasance an dan gutsutsura mutanen da suka yi asara su samu sanyi wani irin taimako ne wannan gidauniya ta kwankwasiya za ta ba waɗannan mutane to mun ba su taimakon kuɗi wanda na tabbata za a sanar wanda yanzu zan koma in yi magana da su shugabanni na wannan gidauniya kuma mu ga abin da muke da ita domin su bayar amma dai za mu yi kokari mu ba su da kauri a matsayinka na sanata na najeriya a dokance wani mataki za ku ɗauka game da irin waɗannan rikici-rikici da ke faruwa a cikin al'umma to dole ya zama wajibi mu tsaya ga baki ɗaya irin wannan yanayi kafada da kafada da su domin mu taimaka musu kuma domin mu tabbatar da cewar irin wannan abu mara daɗi bai sake tasowa a wannan guri ba ko kuma a waɗansu gurare. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.